لله الحمد لله الذي أمرنا باتباع رسوله وسلوك سبيله وأمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع فقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا يقبل من الاعمال الا ما شرع وكان خالصا لوجهه واشهد ان محمدا عبده ورسوله حذر من البدع فقال واياكم ومهدفات الامور فان كل بدعه ضلاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ولم يحدث في الدين ما ليس منه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن البدع والمحدثات في الدين أصل يعني في الدين أصل كل بلاء وفتنة وأن الشيطان يحرس كل الحرص على صد الناس عن الدين الصحيح وإن رأى منهم عدم رغبة في الدين شجعهم على ذلك وزين لهم المعاصي والشهوات وفتح لهم أبواب الشبهات وإن رأى منهم محبة للدين أدخل عليهم من البدع والزيادات ما يفسده عليهم دينهم فتنبهوا لذلك واعلموا أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا مكان للبدعة في دين الله فالإسلام فالإمام مالك رحمه الله تعالى قال من ال من ال يعني من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا عباد الله إن المبتدع معاند لله وشاق له لأن الله حدد الطرق الموصلة إلى الخير وحصرها وهذا المبتدع يريد أن يريد أن يزيد عليها أو ينقص منها فجعل نفسه شريكا لله في تشريعه وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا والله أمر باتباع ما شرع فأبل فأبى المبتدئ ذلك واتبع هواه بغير هدى من الله أعاذنا الله وأجارنا من أعمال البدع عباد الله قد أحدث الناس البدع في هذه البلاد ومن هذه البدع ما يفعل في شهر رجب من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم مرتكبوها أن لشهر رجب خاصية على غيره وليس الأمر كذلك فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث قد بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أهدف الناس في هذا الشهر عبادات عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك تعظيم أول خميس من وليلة أول جمعة من فإن تعظيم هذا اليوم وتلك الليلة من رجب إنما إنما حدث في الدين بعد المئة الرابعة الحديث المروي في ذلك كذب باتفاق العلماء ولا يجوز تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام قال ابن رجب رحمه الله تعالى فأما الصلاة فلم تصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وبالصلاة يعني ولم تصح صلاة قد يعني بخصوصية هذا الشهر وأما الصوم فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول ما رجب إن رجبا يؤذمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك وفي رواية كره أن يكون يعني, يعني كره أن يكون صيامه سنة وأما الأمرة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب فلا فضل للأمرة في رجب على الأمرة في غيره من الشهور كما يظنه بعض الناس ومن البدع المنكرة التي تفعل في هذا الشهر بدعة احتفال بذكر الإسراء والمعراج في الليلة السابعة والعشرين من يحتفلون الناس في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات والأذكار والأدعية والصلاة ما أنزل الله بها من سلطان عباد الله اتقوا الله فإن الإسراء لم يقم دليل على تعيين ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه ولو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجوز لنا أن نخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل في تلك الليلة ولا خصصها بشيء من العبادات ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوه عباد الله اتقوا الله تعالى واجتنبوا البدع ويعني وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قائدة جليلة في جميع البدع التي تهدس في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله إن البدع ما أنها حدث في الدين وتغيير للملة فهي آثار وأغلال تضاء فيها أوقات وتنفق فيها أموال وتتأب فيها أجسام وتبعد من الجنة وتقرب من النار وتوجب سخط الله ومقته على صاحبها نعوذ بالله من أعمال البدع ولكن أهل الغي والضلال لا ينفقون أموالهم في الخير إلا في البدع وفي وفي طغيانهم يعمهون لا يزيدهم أملهم عن الله إلا بؤدا ولاجتهادهم وتعبهم إلا مقتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمنا جميعا عن الأعمال أهل الجحيم وثبتنا على صراط المستقيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya umarce mu mu bi manzo sallallahu alaihi wasallam mu bi hanyarsa domin ita ce mai ƙullewa kuma ya umarce mu ainihin mu zama masu bi ya hane mu mu zama masu ƙirƙira masu fara a cikin addini Allah madaukaki na cewa ku bi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukan maku daga Ubangijinku, wala tattabi'u umin dunihi auliya, kada ku yadda ku bi wasu ababen da ake bi bayan shi Allah a matsayin ababa wato waliyai, ababen jiɗin takar ku yadda ku haka, ina shaidawa lallai Allah maɗaukaki shi kaɗai ne abin bauta. ba shi da abokin tarayya cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa. baya karɓar wani aiki sai wanda ya shar'anta kuma wanda aka yi don shi kuma aka yi yadda manzo ya koyar ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tsoratar da mu ya tsawatar da mu daga farar wani abu a cikin addini yake cewa ka ku a hirɗinku da fararrun al'amura lallai dukkan wani abu na bid'a wannan bid'ar ɓata ce tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka yi riko da wannan sunna tashi har tashin kiyama ba su faru wani abu ba ba su ƙirƙiri wani abu a cikin addini ya uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani lallai bid'a da fara al'amura a cikin addini shine tushen duk wani fitina da bala'i a bayan ƙasan nan duk ababen da suke faruwa za ka ga abin da ke farar da su barin hanyar manzo ne sallallahu alaihi wasallam masu shishigi su wuce iyaka da wanda kuma suke jafa'i ma hanyar ta manzo dukkan wannan ke jawowa musulmi su sami rauni kafirai su zama sun sanya su kamar tuwon tushe a gabansu shi yasa sa shaidan la'antacce yake tsananin kwaɗayi da ƙauna ya gaya toshe hanyar addinin Allah ingantacce ya gaya sanya bayan Allah masu da'awar musulunci sun kama hanyoyi daban ba na Allah ba yana jin daɗin haka saboda mai aikin saƙo da an gaya mai yana saƙo ya yadda saƙo yake amma mai aikin bida'a sadda yake in ka ce bida'a ce kai zai fahimta ma baka gane addinin ba abin da yake ɗin shine daidai kai da ba ka yi kai ne ka kauce shi yasa shaidan yake son bid'a da aikin bid'a da mai aikata bid'a Allah ya tsare mu shi yasa ainihin in ya ga a cikin waɗannan bayi na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan al'umman in ya ga wani bai da kwaɗayin addini bai da sha'awar addini sai ya ta zaburar da shi da kwaɗaitar da shi da zayyana masa ayyukan saƙo da abubuwa na sha'awa ya buɗe mai ƙofofi na wato ainihin sha'awa da abubuwa na son zuciya sai ta aikin saɓo tun da shi bai damu da addini ba hakanan idan shaiɗan ya leƙa ya ga wasu cikin wannan al'ummar su kuma suna da son addini suna da son ibada to sai ya shigo masu ta wannan ƙofar sai ya zayyana masu cewa to a cikin ibada ku riƙa ƙari ku ƙirƙiro wasu abubuwa su ma ku ce duk ibada ne daga nan sai ya ɓata masu ibadar waɗancan ba su son ibada sai ya kawata musu shirme na duniya da saƙo su ta yi waɗansu kuma ibada suke so sai shaidan ya biyo musu ƙarƙashin nan ya zayyana musu abin da annabi bai ba ya ce ku zo ku yi za ku sami lada saboda haka ku faɗa ku ya ƴan uwa musulmi ku sani lallai shari'ar musulunci ta zo cikakka take cif cif addinin musulunci ya cika sunnar manzo ta cika shari'ar musulunci ta cika ba ta buƙatar ƙari ko ragi ba ta buƙatar wani a yau da za a haifa ya zo ya ce ga wani wuri can ya kamata a ƙara wani abu da sunan shari'a ko addini ko wani abu na sunna ko na musulunci in dai ibada ce an riga an gama wannan ƙofar da faɗin Allah maɗaukaki an kulle ta an cika komai Allah ya ce a yau na cika maku addinin ku yana nufin ranar arfa kenan hajin hajin da annabi na bankwana hajin sa na ƙarshe Allah ya sanar da manzansa da wannan al'ummar an cika addini to abin da ya cika ‘yan uwa to fa baya buƙatan ƙari saboda haka babu wani wurin da za ka ce a cikin addini ya kamata a yi ƙari babu shi shi ya sa imamu darul hijira imamu malikun rahimahullahu ta'ala wanda muke da awarbin mazhabar shi a ƙasar nan cewa yake cewa duk wanda ya faru wani abu a cikin addini wata bid'a yana ganin kyakkyawa ce to ya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci manzancin da aka aiko shi da shi ya yi ha'inci bai gama ƙarasawa ba bai gama cika risalar ba shi yanzu da ya zo ya ga wannan abin a matsayin addini a yi to shi ne yake ganin zai cika kaga wannan magana babba ce sai ya jawo imamu malik wannan ayar ya karanta ma'ainihin almajiransa al-yawma akmaltu lakum dinakum zuwa ta Allah ya ce a yau na cika muku addininku saboda haka imamu mali ya ce duk abinda a yau bai zama addini ba ma'ana tun kafin zamaninsa kenan balle har zuwa zamaninsa to nan gaba ba zai zama addini ba ma'ana zamanin annabi abin ba a kira shi addini ba annabi ya gama sai abin da ya ce ma abin shine addini to a yau zamanin imam mali ya ce ba wani wanda ya isa ya zo ya ce wannan abin addini ne to yau imam mali barin shi duniya wajen shekara nawa dubu ɗaya da ɗari hudu ko ka ce da ɗari uku da ɗan wani abu tun wannan lokaci babu sauran ƙari to ina ga yau ya ƴan uwa musulmi mu sani lallai ya ‘yan uwa mu sani lallai shi mai aikin bid'a a cikin addini malamai suke cewa wannan ɗan ta'adda ne a cikin addinin mai kawo raba kan al'umma ne a cikin addinin domin me Allah subhanahu wa ta'ala ya gama iyakance hanyar da za a bi a sadu da shi a sadu da alkhairinsa a sadu da aljannarsa ba sauran wata hanya sai wacce Allah ya zana ya shimfiɗa sai wacce manzon sa ya bayani wata hanya ta daban da wata ibada wacce Allah bai santa ba bai ce a yi ta ba manzo bai yi ta ba bai ce a yi ba wanda ya ce a yi ta wannan ya raba kan al'umma ya zo da wani abu sabo ya tsaga kan wannan al'ummar shi ya sa, shi mai aikin bida'a, yana ganin wannan ƙarin da ya yi ko rayin da zai kawo ya yi to ya sanya ma kanshi a matsayin shi ma kamar wani mai shar'antawa ne a cikin addini kaga ya zama kishiya ga Allah kenan Allah ke cewa ayi kaza ibada ne a bar kaza laifi ne wani shi kuma yau rana tsaka ya fito ya ce ga wasu abubuwa ayi, yi su ma ibada ne wannan babban ɓata ce mai girma na Allah ya tsare mu saboda haka Allah ya umarce mu da mu zama masu bin abin da ya saukar na shari'a ga manzo ba masu farar wani abu a cikin wannan addinin ba shi ya sa ainihin Allah ya hana mu daga bin soye-soyen zukatanmu da sha'awar-sha'awanmu domin duk waɗannan abubuwa ne da suke kawo barin hanya ta shirya Allah ya tsire mu ya bayan Allah mu sani lallai mutane a cikin wannan wata da muke ciki wata Rajab mukan tunatar da 'yan uwa saboda munasaba kullum wasu kan ce me yasa ake irin wannan hudubar me yasa ake irin wannan wa'azin to me yasa ba za ka ce me yasa masu bid'a su ba za su daina ba tunda ba a daina ba wa'azin ma ba za a daina ba tunda ba a daina bid'ar ba ai bid'a wato wa'azin bid'ar bid'a ce ba za a daina shi ba sai radda aka daina ya zama ana kan sunna to sannan ne shi kenan sai ka ce kuma ai wani wa'azin na daban amma har yanzu a cikin wannan wata akwai ayyuka na bid'a da ake aikata watan Rajab kenan wa ayyukan da suke asali wasu tun lokacin jahiliya aka gaje su kuma da musulunci ya zo ya share su wasu abubuwan bid'a ne kirkirar su aka yi wanda suke aikata su su suna ganin ibada suke yi wannan wata na rajab wannan watan shi wata ne kamar sauran watanni bambancin shi da su yana cikin watanni masu alfarma guda hudu watannin da ake kiransu watanni masu alfarma yana cikin su. amma ba wani abu da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da falala na musamman shi watan ko da wasu ayyuka na ibada na daban da za a yi duk hadisan da suka zo in ma kun gansu a cikin littattafan hadisi malamai suka ce mafi yawan su hadisan ƙarya ne wasu kuma ainihin da'ifai ne ba su inganta ba shi yasa ibnu taymiya Allah ya masa rahama da yake bayani a wannan bigiren yake cewa mutane sun fari wani abu a cikin wannan wata na ibadu suna yi amma Allah bai shar'anta komai ba haka nan manzon sama bai shar'anta komai ba daga ciki shine zaka ga wasu suna girmama alhamis ta farko na cikin wannan wata ɗin. wasu daren juma'a ta farko na wannan watan za su girmama daren da wasu ayyuka na ibada za su kwana ibada ya ce lallai wato ainihin girmama wannan daren ko wannan yini ɗin a cikin rajab ba abin da ya zo ingantacce na hadisi wanda ke bayanin a yi haka duk abin da ake amfare shi ne bayan ƙarni na hudu shekara ɗari hudu sun shuɗe da zuwa musulunci aka fara waɗannan abubuwa na bid'a ɗin hadisan da aka rawaita akan hakan na ƙarya ne da ittifaƙin malamai masu bibiyan hadisai su san ingancinsu ko rashin ingancinsu yasa bai halatta a girmama wannan daren ko kuma makamancin wasu ayyuka na wannan da nufin wai ibada ake ko wani hadisi ya zo a kwadaitar da mutane rannan na ji wani ɗan bid'a ko tsoron Allah bai yi har yana cewa ba ma wai wanda abubuwan da ake hatta farkon wahayi da aka yi ma annabi ba cikin Ramadan ba ne. a a cikin rajam ne aka fara masa wahayi kuma yake cewa hadisin bukhari ya rika kawo shi yana yana faɗin sa a matsayin na ƙarya ne hadisin waraka ko hadisin bada'ul wahayi wahayi da aka fara ma annabi cikin kogo na hira da mala'ika ya zo mashi ainihin garu saur ne ko ya zo mashi ya kama shi ya damƙe shi ya ce ikra ya rika kawo hikayar babu daɗi in ka ji ya ce yanzu yaushe za ka ji a ce yanzu wai wai mala'ika wai ya makura manzo ya ce ya yi karatu ya ce bai iya bai sake makure shi ya ce yi karatu ya ce bai iya bai sake makure shi kalmar da yake faɗi ba daɗi ya ce wannan magana hankali wai ba zai yarda da ita in ji shi ya ce kamar yau mutum ne ya zo ya shaƙe ka ya ce he yaren 'yan china sai ka ce baka iya ba zai sake ka ya sake shaƙe ka ka ce ba ka yaba ya sake na uku sannan kuma sai ka kama can can can can shi kenan ya ce kaga wannan zalunci ne wannan malami bai jin tsoron Allah hadisin nan da ke bayanin yadda mala'ika ya zo ma annabi da yadda ya bashi ya ga farkon ikira da yadda duk Bukhari ya rawaito hadisin Muslim duk littafan hadisi sun rawaito amma bai jin tsoron Allah ya ta wannan hadisin ya ƙaryata cewa a cikin Ramadan a'a ya ce a cikin Rajab ne kuma lokacin da aka zo da shi annabi da Aliyu suna tare duk abin da aka sauka masu tare aka sauka masu kawai dai haka yana so ya gaya ma mutane aƙida shi kuma a garin nan ne ake wannan shirin a gidan rediyo ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah shi yasa wa'azi a kan bid'ar da ake yin ta ba a daina ta ba ba za a daina ba domin me faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya in ƙaryar na nan to gaskiya ma dole a faɗe ta domin mutane su zama alƙalai saboda haka ya ƴan uwa mu sani ibnu rajab babban malami ne mai faɗa da bid'a ya gabata yake cewa sallar da ake yi da ake kiranta wato sallar nan tara ga'ib a cikin wannan wata babu wani dalili da ya zo ingantacce a kanta babu hadisai hadisan da aka rawaito da suke na falalar sallar a farkon daren juma'a na wannan wata ɗin wato ya ce hadisan din na ƙarya ne hadisai ne da ba su inganta ba aka ƙirƙire su aka jingina ma manzo hakanan azumi da ake a nan ƙasar a ce azumin tsofaffi duk da yanzu ilimi ya fara yaduwa tsofaffin sun fara ganewa cewa nan azumin bai inganta ba amma har yau akwai tsofaffin da suke da sunan azumin tsofaffi wasu ma watan gaba ɗaya suke azumta su gama shi su wuce da sha'aban ramadan wata uku a jere ga sha'isha ta ce bata taɓa ganin annabi ya azumci wata gaba ɗayansa ba in ba ramadan ba to da wa ake koyi ne shi fa Allah ba ruwan shi da yin waka da wahala ka da kasha kai abin da bai ce kai ba wahala kasha ɓata lokacin ka kai saboda haka ya 'yan uwa Umar dan Khattab kun san yadda yake da zafi baya saurara ma abin da ya ga ana yi mara asali a zamaninsa ya ga cewa wasu a cikin wannan watan sukan yi azumi wai da zazzansu su su? watan rajab ana masa azumi sai ya kai yana kama hannun mazaje ya kama tafin mutum ya saka cikin abinci ya ce mai sai ya ci abincin wani wata ne ai rajab wannan wata wata ne kamar sauran watanni ba wanda suke girmama shi su fifita su kamba ma sai mutanen jahiliya wannan magana umar ce ya ce lokacin da musulunci ya zo sai aka bar abin da ake na wannan wata na abin da ake yi wanda ba a san shi ba annabi bai yi ba wannan umar kenan ya zama a zamaninsa yana hana mutane azumin tsofaffi da ake cewa domin ya kare mutuncin sunna domin ya hana hakanan umra wasu ba watan da suke zuwa umra sai cikin watan rajab tsammanin su umra tana da wani lada na musamman shi ma bai inganta ba watan azin watan wato eh, wannan wata umra a cikinsa da sauran watanni duk ɗaya ne watan da aka nuna yana da falala ta musamman dangane da umara shine watan ramadana sau da haka sai a kiyaye yan uwa abin da kake zato ba na ilimi ba radda ilimin ya zo maka sai ka dawo kan yaƙini saboda haka ainihin ayyuka da ake aikatawa a cikin wannan wata na bida'a suna da yawan gaske daga ciki akwai biki da tunawa da daren lailatul isra'i wal mi'raj isra'i da mi'raji da ake da annabi kamar yadda suka kirkira suka faɗi wai an yi isra'i da shi da mi'raji a ranar 27 ga wannan wata wanda shi ma ba wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da ranar a cikin wannan watan da yanke wannan sai su da suka kirkira suke biki na tunawa da wannan ranar isra’i da mi'raji da wasu addu'o'i da wasu ibadoji da suke da salloli wanda duk Allah bai saukar da komai ba ko da ma ya inganta ashirin da bakwai da ainihin annabi Isra'i da tun da bai yi wani abu na biki ba a daren sahabansa ba su yi ba ba za mu yi ba tun da ba ibada ba ce inda ibada ce da sun riga mu saboda haka ya ‘yan uwa mu ji tsoron Allah mu sani duk abin da za mu ya zama yana da asali da tushe annabi ya yi sahabban nan nasa hudu sun yi sauran sahabbai sun yi tabi'u tabi'ina irin su imam malik sun yi abin in ba haka ba mu nisanci wannan abu sharri ne bala'i ne ba abin da zai jawo ma ƙasa illa wato ainihin daɗa nisanta daga rahamar ubangiji saboda haka mu nisanci ayyukan bida'a mu tuna faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallam ƙa'ida ce kullum ka haddace ta karka manta a babin hani daga bida'a annabi ke cewa duk wanda ya faru wani abu a cikin al'amarinmu wannan wanda babu ma laisa wanda babu shi da can to lallai an mayar masa wata ruwar annabi ya ce wanda ya aikata wani aiki wanda ainihin babu ainihin umarninmu a kai to shi ma an mayar masa annabi bai umarni ba Allah bai ba sannan dacen abin babu kai ka kirkire shi wannan wahala kake kuma kullum ko a zamanance a wayewa ce duk abin da ka san ba riba babu alheri bai kamata ka je ka yi shi ka ɓata lokaci ba ko tsarin rayuwar duniyar nan da nemanta balle neman lahira kuma da ma za a baka ba caza ka ba za a caje ka ba ka yi bida a hana ka lada kaɗai da da sauƙi to sai an caje ka an kama ka a matsayin kana tuhumar annabi bai gama isar da addini ba kai za ka isar da shi ka kawo wani abu a cikin addini ka raba kan al'umma shi yasa wannan ayar al yawma kamaltu lakum dinakum واتممت wa نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Tana nan 'yan uwa kar mu manta da ita kullum ni'ima nan an cika mana ba mu da komai sai dai mu bi mu tsaya kan abin da ya inganta mu nisanci abin da ya zama an hane mu saboda mu sami dacewa mu nisanci fushin Allah da na manzo aikin bida'a bai kai mai ita ga komai illa ya lokacinsa ya ɓata dukiyarsa ya sha wahala a jikinsa sannan ta nisantar da shi daga aljanna bid'ar ta kusantar da shi zuwa ga wuta sannan ta sababa mai fushin Allah da ainihin narkonsa Allah ya tsare mu fatan da muke mu dace duniya da lahira Allah ka tabbatar da digan mu akan hanyar sunna Allah ka tsare mu daga ayyukan bid'a da ayyukan sabo da ayyuka na shirka Allah ka ganar da wannan al'umma tamu Allah ka ɗora ta kan daidai Allah ka tsare ta daga aukawa cikin abin da bai dace ba fitintunu da ake a ƙasa duka Allah ya tsare mu wanda suke kawo mana fitintunun Allah ka yi mana maganinsu ko cikin gida ko waje Allah ga ka ga sunan kasansu Allah ka tona asirinsu, Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka kare wannan al'umma taka, annan ƙasa taka Allah ka kare mana ita ya Allah, ka taimake mu. ka taimaki masu taimakon wannan addini ka taimaki masu taimakon su da dukiyarsu ko da iliminsu ko da fasaha su da basirarsu ko da ƙarfin su Allah kai masu jagora Allah kai mana jagora Allah ka taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صد الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم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 والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الله أكبر الله أكبر طيب